alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka ina roƙon Allah mana jagora ya fahimtar da mu addinin sa lallai a karatuttukan mu na baya muna bayani ne akan asawmu haƙiƙatuhu wa ahkamuhu wa mufattiratu azumi menene hakikaninsa wasu daga cikin muhimman hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi tabbas mun yi bayani akan kowace gaba daga cikin waɗannan gaɓoɓi sai muka ɗauki wata mas'ala wadda a cikinta akwai wasu hukunce-hukunce ɗin muke sharhi da bayani a kanta wadda tana da alaƙa da lailatul qadr lailatul qadr bayan kuma mun tattauna akan kwanaki goman ƙarshe da falalansu da yadda ake so mutum ya tsayu a cikinsu wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yawaita bautan da kuma a waɗannan kwanaki goman ana so nema wato ya raya dukkan darensa ta fiskan yin sallah ta fiskan karatun alkur'ani zikiri addu'o'i sahur da dai abubuwan alkhairi tun da farkon daren har ƙarshen daren kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan waɗannan kwana goma suka shiga ahya lailahu sai ya raya darensa gaba ɗaya wa aiqadha ahlahu sai kuma ya tayar da iyalansa su ma su samu irin gara garaɓasar da yake samu takaice waɗannan darare guda goma gaba ɗaya darare ne masu falala wadda a cikinsu kuma akwai lailatul qadr wadda a karatunmu na baya muka karanta wasu ayoyi cikin alkur'ani da suke nuna falalan wannan dare ɗin hadisi da ke nuna falala na tsayuwan lailatul qadr da kuma jajircewa mutum wajen uh, wato salloli da ibada da yadda Allah zai bashi lada ta hanyar kankare masa duk abin da ya gabata na zunubinsa shine hadisin Abu Huraira lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da yayi tsayuwan dare tsayuwan dare ga wata ga wannan daren da ake kiransa layatul qadr to wannan mutumin inda ya yi shi imanin ya yi shi tare da imani ya yi shi kuma ihtisaban yana neman ladansa a wajen Allah shi kadai to fadan da zai samu a wajen Allah saboda tsayuwan wannan dare guda ɗayan kawai za a kankare masa duk abin da ya gabata na zunubansa kamar yadda aya ta nuna cewa dare ɗaya ne idan aka datar da bawa a cikinsa yana yin bautan da Allah yake so a cikin wannan daren to abin da zai samu shine zai samu falala da ladan kamar mutumin da ya yi watanni dubu yana ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya fi shekaru uh, tamanin abin da ake nufi da faɗin sa a cikin hadisin imanin wahtisaban man qama lailatul qadr imanin wahtisaban kamar yadda aka faɗa man qama ramadan imanin wahtisaban ba wai kawai lailatul qadr din ba a ramadan gabaɗaya da imanin wahtisaban da kuma man sama ramadan imanin wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi abinda nufi da imanin wahtisaban ya'ani imanan billahi wa bima a'adda Allahu min ath-thawabi lil fiha ya yarda duk abin da Allah yayi tanadi na lada ga wanda ya tsayu a cikin wannan daren ko ya tsayu a wannan watan ko ya azumin wannan watan gwargwadon hadisai guda uku ne من قام رمضان إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا واتو إيمانا بالله نفرق يا إيماني دا الله lokacin da ya yi tsayuwansa na wannan ramadan din gaba daya ko ya yi tsayuwansa na lailatul qadr ko kuma ya yi azumin ramadan gaba daya yana mai imani da Allah da zai yi wannan ibadar ya zama ba imani tare da shi asali ma Allah ba zai karɓi ibadar ba saboda yana daga cikin sharuɗan ibada kafin Allah ya karba sai wadda yayin ya zama musulmi wa man arada al-akhirata wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kafin as-sa'yu ya zama mashkur a wajen Allah ya zama abin a da lada a kansa abin a yaba wanda ya aikata shi sai yayi wannan aikin yana musulmi ya yi aikin kuma don Allah ya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wa man arada al-akhirah arada bi amalihi al-mu'ayyan hadha al-akhirah lam yurid sum'atan wala riya'an wala matalib ukhra dunawiyya yayi ibadansa yana neman lahira yana neman yardan Allah yana neman dace da gidan aljanna a lahira wa man arada al-akhirata na biyu wasa sa'yaha ya yi aikin kamar yadda shari'a ta ce a yi aikin lahira ta fiskan da ta koyar sa'alaha sa'yaha amalul akhira wa sa'yu li alhusul ala akhira lahu sa'yuhu al-khas alladhi ja'a fil kitab was sunnah idan mutum yayi aikin kamar yadda qur'ani ya bayyana sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayyana wa huwa mu'min alhali yana nan a musulmi fa ulaika kana sa'yuhu mashkura kenan siyam ramadan ƙiyamun ramadan gaba ɗayansa da kuma qiyamu lailatul ƙadar khasatan min layali ramadan dukkansu in kana so Allah ya baka falala ko daraja na gafarta wa mutum abin da ya gabata na zunubansa dole sai mutum ya yi wani ibadan imanan billa yana mai imani da Allah ƙari akan imanin billahi ya zama imanin bima a addallahu min thawabi lil qa'imin fiha duk abin da Allah ya tanada na lada ga wadda suka yi wadan kiyamu din ko wadan siyamu din من صام رمضان ايمانا واحتسابا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا من قام رمضان ايمانا واحتسابا ka yarda cewa duk abin da aka fada cikin ayoyi ko cikin hadisi na falalan ka yarda da shi to na biyu kuma sai ma'anan ihtisaban ihtisaban lil ajri wa mutum ya zama ya yi wannan ibadar ne yana neman ladansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha hasilun liman alima biha wa man lam ya'lam wanda ya san cewa yau ne lailatul qadr ya gano Allah ya nuna masa alamomi sai ya zama kama lailatul qadr din imanin wahtisaban to ya samu wannan falala wanda ma bai gane cewa yau ne lailatul qadr din ba sai dai kuma kama kama lailatul qadr imanin wahtisaban shi ma ya samu wannan falala din da kawai sharuɗan da aka sharuɗanta ba a ce wanda ya tsayu a lailatul qadr alhalin ya gane cewa yau ne lailatul qadr wa fir lahu ma taqaddama min dhanbi ba fadi haka ba abin da aka sharuɗanta shine ya zama qiyamuhu li ramadan imanan wa ihtisaban sawa'un ya gane daren ko bai gane ba in dai ya zama yayi shi imanin wa ihtisaban ya samu falal li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit al ilma biha fi usuli hadha al ajr wa lailatul qadr موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة لما روي al'ummomin baya su ma Allah ya sa kowace shekara suna da lailatul qadr da ake wato waro abubuwan da aka kaddara na shekara daga asalin lahul mahfuz a kawo shi saman duniya don abubuwan ya ta faruwa lokaci bayan lokaci na alheri ne ko na shari ga ɗaiɗaikun su ko ga al'umma al'ummomin baya suna da wannan haka kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba su lailatul qadr wadda fiha yufraqu kullu amrin hakim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr me yasa aka ce al'umman nan da al'umman baya duk suna da lailatul qadr hadisin abuzar annahu qala ya rasulullah akhbirni an lailatul qadr ka bani labari mana akan lailatul qadr a hiya fi bana an fi ghairihi a watan azumi yake ko kuma a wani watan daban qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ce bal hiya yana nan ne a cikin watan ramadan qala takunu ma al anbiya'i ma kanu rufi idza qubidu rufi'at amhi ila din nan shin ya kasance ne tare da annabawa duk lokacin da annabawan suka rasu suka zama sun kare babu su a duniya shi ke layatul qadr ya kare lailatul qadr wadda aka sauke alqur'ani a cikin sa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya shin annabawa suna karewa wadda kai ne na ƙarshen su kana tafiya shikenan layatul qadr ya kare ko kuma kamar yadda ya kasance tare da kowane annabi ya kasance tare da kai haka kuma baya tafiyan gaba kowace shekara za a samu lailatul qadr ila yawmil qiyamah qala bal hiya ila yawmil za a yi ta samun lailatul qadr har zuwa tashin alkiyama ba za ta yanke ba wani hadisin imam ahmad da nasa'i da hakim sun ruwaito shi kuma imam hakim ya ce sahihun hadisun sahihun a sharti muslim walam yukharrija wa na qala an zahabi annahu aqarrahu imamu zahabi yayi muwafaqa da al-imamu hakim wajen inganta wannan hadisi ne to wannan kenan dangane da lailatul qadr akwai shi a wajen al'ummai akwai shi a wajen mu to menene mu muka yi fice da shi Allah ya ba mu dangane da lailatul qadr bai ba al'umman baya ba lakin na fadlaha wa ajraha yahtassu wallahu alam bi hadhihi al'umma kama ikhtassat hadhihi al'umma bi fadilati yawm al-jum'ati wa ghayriha min al-fada'il walillahi alhamd malam muhammad bin salih al-uthaymeen yake cewa sai dai kuma falalan wannan dare din da kuma lada da ake samu idan aka tsayi wa daren shi kuma ya keɓanci wannan al'umma ne kamar yadda ah, al'umman nan ta zama Allah ya keɓance ta da yinin juma'a da kuma falala da ake samu a yinin juma'a da kuma falaloli da yawa da Allah ya keɓance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wanda bai bawa sauran al'ummai ba wanda bai bawa sauran al'ummai ba takaice suna da lailatul qadr sai dai kuma falalan da ake samu a ciki da lada wannan fi ma ya zahar abu ne da Allah ya keɓance wannan al'umma da shi sa'an nan mu sani lailatul qadr tana nan a cikin ramadan a cikin ramadanan kuma mu sani tana nan ne a goman ƙarshen ramadan wa lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam taharrau ku kirdadi ku nemi lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan a abin da ya rage na goman ƙarshen ramadan idan ramadan ya shigo ya yi kwana ɗaya biyu uku ya yi kwana bakwai kwana goma ya yi kwana sha uku sha biyar sha takwas ishirin to daga nan sai ku fara neman lailatul qadr ana kaiwa 20 har zuwa karshen ramadan taharraw lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan ƙari kuma akan haka dan a sake kusanto maka da lamarin wahiya fil autari aqrab min al ashfa'i li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanaki goman ƙarshe din akwai daren 21 akwai 22 akwai 23 akwai da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 to mu sani a cikin dararen da suke mara ba shafa'i ba daren 21 da daren 23 daren 25 da 27 da 29 an fi dacewa ko eh, lailatul qadrin ta fi kasancewa a cikin su fiye da ta kasance a daren 22 ko da 4 ko da 6 ko da 8 lailatul qadr an fi samunta ne a me a cikin wutiri wutiri mara saboda me saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin taharrau lailatul qadr fil witri min al ashr al awakhir min ramadan ku nemi wannan lailatul qadr din a witri amara hadisin imamul bukhari wannan da wancan sa'an nan banda haka sai aka sake kuntace maka aka ce wahiya fi sab'il awakhir aqrab an fi dacewa da ita kuma ta fi kusa da ta kasance a bakwai din ƙarshe wato 21 ya wuce 22 ya wuce daga 23 zuwa ƙarshen ramadan a bakwai kwanaki bakwai na ƙarshe saboda mai hadith ibn umara radiyallahu anhuma hadisi ya zo daga ibn umar Allah kara masa yarda anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr fil manami fi sab'il awakhir فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر حديث إمام البخاري ده مسلم بخاري دبو شاء مسلم دبو ستين بيار annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibn umar ya ruwaito cewa anna rijalin min ashabin nabi uru lailatul qadr an nuna musu lailatul qadr dukan da suka yi barci sai kowa ya mafarkin lailatul ta kasance ran kaza ta kasance wato a kwanaki bakwai ɗin ƙarshen ramadan idan kwana 23 ya wuce to daga nan sai a neme ta kowa a wannan kwana bakwai ɗin ƙarshen ya gani uru lailatul qadr fil manami fi sab'il awakhir sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ga mafarkin da kuka yi ya daidaita kowa wato Allah ya nuna masa cewa a cikin bakwai ɗin ƙarshe take don haka duk wanda yake fatan ya dace da lailatul qadr falyataharraha fi sab'il awakhir to ya neme ta a bakwai din karshe din a lafazin muslim daga dai ibn umar din yana cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashr al awakhir a wannan lafazin an ce a goman karshe ba a bakwai din karshe ba yani laylatul qadr fa in da'ufa ahadukum idan ɗayan ku yayi rauni maimakon ya neme ta a kwana goman karshen a ce kullum ya tsaya kwana goma nan a ce yana raya darensa da sallah yana ta yin karatun alkur'ani da yawa yana ta yin sadaka da yawa yana ta yin zikiri da yawa yana ta yin addu'a da yawa yana yin abubuwa na alkhairi wannan ko wancan maimakon haka ya kasance a kwana goma bai samu dama ba sai ya zama da'ufa au ajaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yughlabanna ala sab'il bawaqi to kada fa a shi akan bakwai din da suka rage aka fara da goma kyanta mutum ya tsaya kwana goma ban kama lailatul qadr imanin wa ihtisaban ban kama ramadan imanin wa ihtisaban sai zama ashrul awakhir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara zabura ya zage damtse ya yi shiri sosai ya nisanci ma matansa saboda yana itikafi yana bautansa idan wani ya gagara a kwana goma gaba ɗaya to mutum kwana bakwai ɗin nan kar a rinjaye shi bakwai ɗin karshe. to sai kuma ƙara ƙuntace lamarin da wa aqrabu autari sab'il awakhir lalata sab'in wa ishirin a cikin waɗannan kwanakin kuma daga 25 27 29 23 25 27 29 wato kwana bakwai din da ya daren 23 da 4 da 5 da 6 da 7 zuwa da 9 wanda ya fi cancantan ko ya fi zama lailatul qadr din ko lailatul qadr aka fi samunta a cikinsa aka fi samunta a cikinsa Shi ne daren 27 lailata 27 saboda hadisin ubay bin ka'ab radiyallahu an annahu qala yace wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya na san lailatul qadr a wandire take 27 ne ko 29 ne ko 25 ne na san lailatul qadr na san a wandire take hadisin imam bukhari da muslim yake cewa هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ليلة القدر إتتي دارن منزون الله صلى الله عليه وسلم يمن أمرني شوى متسايا أتكنت هي ليلة سبع وعشرين دارن إشرين دا بكوي كينا إتتي ليلة القدر أتكيت أم بسامن تا آه إشرين دا بكوي أنا إيه سامن تا إشرين دا بير أنا إيه سامن تا إشرين دا أنا إيه سامن تا إشرين دا أنا إيه سامن تا إشرين دا ترى a takaice ta tanakal daga shekara zuwa shekara to amma an fi yawan samunta 27 wala su lailatul qadr bi lailatin muayyana fi jami'il awam duk shekaru a ce 27 ne nassoshi suna nuna ba haka bane bal ta tatanaqalu fatakunu fi amin wa 27 mathala a wata shekara a same ta 27 wa fi amin akhar lailata 25 25 taba'an li mashi'atillahi wa hikmatihi gurgudun hikiman Allah da yadda Allah ya nufa me yake nuna haka hadisi ya ce ha fi tasi'atin tabqa idan ya zama kwana tara ya rage a ramadan to ku nemi lailatul qadr aka wuce 20 shiga 21 to a neme ta a wannan daren hadisin ya sake cewa ku sake neman ta fi sabi'atin tabqa kwana bakwai da ya rage a ramadan fi khamisatin tabqa ku neme ta in ya zama abin da ya rage ramadan din saura kamar kwana biyar shi ma hadisin imam bukhari ya ruwaito shi ibn hajar yake cewa arjahul aqwal malamai sun yi maganganu masu yawa akan lailatul qadr amma wanne yafi kusa da inganci yafi karfi annaha fi witrin min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqil ana samun ta ne a wutiri mara mara kamar 21 kamar 23 kamar 25 kamar 27 kamar 29 sa'an nan an ana samu a wannan shekarar ta zo a 23 wani shekara ta zo 23 din wani shekara ta zo 25 wani shekara ta zo 29 wani shekara ta zo 27 wata shekara ta zo 27 wata shekara ta zo 27 a takaice ta tanakkal wannan kusan shine ingantaccen magana da ibnu hajar ya inganta a cikin littafin sa fatuhul bari Allah subhanahu wa ta'ala in mun koya za mu ga ya ɓoye mana daren nan bai ba mu yini guda daya ba dare guda daya wadda koyaushe ita ce wadda inda bayi sun sani za su yi ƙoƙarin wannan daren kawai za su raya guda ɗaya don su dace da lailatul qadr wallazi huwa khairun min alf shahr wa qad akhfa subhanahu ilmaha ala al ibadi rahmatan bihim domin tausasa mana liyakthur amaluhum fi talabiha domin aikinmu ya yawaita wajen neman dacewa da wannan daren fitil layali alfadila a waɗannan darare gaba ɗayansu masu falala masu daraja salati mu yawaita sallah wa zikiri ambaton Allah wa du'a'i addu'o'i fa yazdadu qurbatan min Allah wa thawaba sai yawaita ibadan mu ya ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah ya ƙara mana lada wa akhfaha kuma Allah ya sake ɓoye mana ita ikhtibaran lahum aidan domin ya ƙara jarraban bayansa ƙara jarraban bayansa domin me li ya tabayyana bi zalika man kana jaddan fi talabiha harisan alaiha mimman kana kaslana mutahawinan domin in an yi jaraba ana ake gane mutum mai jiddiya mai iya ƙoƙarin wajen bauta wa Allah wajen neman dacewa da wannan dare din don ya rabauta da alherin da Allah ya tanada ya saka a cikin wani dare din da kuma mutum mai kasala mai sakaci wadda inda an faɗi daren kawai wani daren zai yi ba zai yi sauran dararen ba takaice sai a ce mutane ku nemi ta a kwana goma ƙarshe sai a bar mutane don mai ƙoƙari ya bayyana daga mutum mai kasala mai ƙoƙari zai yi ƙoƙarin duk waɗannan kwanaki goma ƙarshen ya raya su da abubuwan da Allah yake so ya yarda da su fatan ko Allah zai ji tausayin sai datar da shi da wannan daren fa inna man haris ala shay'in jadda fi talabi saboda duk mutumin da yayi kwaɗayin abu zaka ga yana kokari wajen neman sa yana sha'awan kaza to zai yi iya kokarin sa ya ga dai ya rabauta ya samu wannan abin wahana alaihi ta'fi fi lusul ilayhi wa dhafari bih sa'annan duk wahala da zai samu a hanyar sanan samu ko ya ga ya mallaki wannan abin kusan zai zama yana da sauki a wajen sa. وربما يظهر الله علمها لبعض العباد Allah na iya bayyana ilimin lailatul qadr ga wasu daga cikin bayansa sai wayan daga cikin bayan Allah ya gane cewa lailatul qadr din bana tana cikin dare kaza Allah zai iya yin wannan bi amaratin da wasu alamomi wa alamat yaraha kama ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam alamataha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamanta annahu yasjudu fi sabihatiha fi ma'in wa cewa annabin sallallahu yana yin sallah a cikin yininta cikin asuban da ya biyo tunda tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr wannan daren tun farkon sa har ketowan alfijir to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin cewa gashi da asuban lailatul qadr din sa tayi sai ya zama yana sallah a cikin ruwa da tabo wato kamar an yi ruwan sama kenan fa nazala al matar fi layla sai aka yi ruwa fa sajada fi salati subhi fi ma'in matin sai kuma hakan ya kasance sai hakan ya kasance kenan Allah ya nuna alama ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin bayin Allah ya so sai ya nuna musu wata alama da za su gane cewa lailatul qadr din tana nan a cikin dare kaza su ga alamomin su kuma tsaya wajen raya wannan dare lailatul qadr yuftahu fiha albab ya ku bayin Allah a sani wannan daren Allah yana bubbuɗe ƙofofi ga masu neman shiga duk wanda yake so ya kusanci Allah to kofar a buɗe take wa yuqarrabu fiha al-ahbab Allah yana kusantar da masoyansa zuwa gare shi a cikin wannan daren wa yusma'ul khitab duk abin da ka roƙa na bukata Allah yana ji kuma zai biya maka wa yuruddul jawab abin da ka tambaya Allah zai amsa maka wa yaktubu lil amilina fiha azim wanda suka yi aiki a cikin wannan daren Allah yana rubuta musu lada mai yawa laylatul qadri khairun min alf shahr man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala yana rubuta ladaddaki masu yawa ga mutumin da ya aiki a wannan daren lailatul qadr khairun min alf shahr fajtahidu rahimakumullah yan uwa abin da ya rage kaɗan ne ramadan ai iya kokari wajen neman dacewa da lailatul qadr ai iya kokari wajen samun gara basa a ƙarshen wato ramadan ta hanyar bauta wa Allah da nau'ukan bauta da Allah din yake so ya kuma yarda da su a waɗannan kwanakin fa hadha awanu talab muna cikin lokacin neman wannan abu don haka kowa ya tsaya kowa ya zage damtse wahzaru min al-ghaflati fa fil ghaflati al-atab mu sani wato rafkana da ƙin yin abin da ya kamata mutum ya yi a lokacin da ya kamata ya yi a nan ne kuma yake faduwa a nan ne yake yin asara wasu daga cikin musulmai sananne ne farkon ramadan za ga sun tashi haba haba haba haba salloli da ake yi na tarawih ana yi da su idan aka je kamar goma ko kusan haka ko bayan goma sai ka ga abin ya yi karanci masallaci ya fara abinan sai ga ana ta kasala har daga ƙarshe dai ka samu cewa adadin da suke zuwa masallaci ba su kai yadda suke zuwa da abinan ba ko kuma idan goman ƙarshen ya zo bayan kwana 20 sai gana shaɗin mutane ya dawo an fara tahajjud an fara kaza 21 22 23 sai an zo wajen sa sai kasala ya sake shiga wasu an takaita kuma wajen bauta Allah din. to dai abinda da ake yi wa mutane shine karshe karshen shine ma ya fi dacewa da a kula da shi saboda a cikinsa ne ake zaton dacewa da lailatul qadr don haka kowanne daga cikin yan uwa musulmai abin da ke wajibi a kansa abin ake so a wajensa shine ya tsaya ya azuminsa da kyau wajibi ne a kansa ya tsaya azuminsa da kyau haka kuma sunna ne mai karfi a kansa ya yi kiyam ramadana gaba ɗaya kuma kenta yi tare da liman saboda man kama ma imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla sa'an nan Allah ya kai mu goman karshe nan kuma ya ƙara zagewa ya ƙara zage damtse ya ƙara zabura ya ƙara himma ya ƙara shiri sosai shi da iyalinsa har ma ta kama ya itikafi yana ta baututtuka wa Allah subhanahu wa ta'ala mabambanta a cikin waɗannan kwana goma ƙarshen da kuma fatan ya dace da lailatul qadr idan mutum ya yi haka insha Allah Allah ba zai tozarta shi ba Allah kuma ba zai hayyaba amal ɗinsa ba wato tunaninsa ɗin nan Allah ba zai wofantar da shi ba zai datar da shi zuwa ga dukkan alkhairi in kuma Allah ya datar da kai lailatul qadr na wannan shekara ya sake datar da kai na wata shekara ya sake datar da kai na wata shekara sai zama kowace shekara banda ladan da ki da kake da shi na sauran kwanaki to akwai kuma ladan ibadan dare daya wanda Allah subhanahu wataala yake sa a samu fiye da ladan shekara ladan watanni dubu wadda kuma ya fi shekara ɗaya kaga ko wannan alkhairi yana da girman gaske da ya kamata a zabura a tsaya a duk abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake son aikata a wannan dare jama'a mu kyautata azuminmu jama'a mu kyautata sallolinmu jama'a mu kyautata neman lailatul qadr dinmu jama'a mu yawaita kyaututtuka jama'a mu shayar da masu azumi mai dukkan abubuwa dai da Allah yake so a cikin Ramadan ɗinmu da fatan Allah ya mana jagora Allah ya karba mana Allah ya nuna mana azumin baɗi da na wata baɗi da na wata baɗi na shekaru da dama muna masu imani muna masu neman ladan Allah kan ibadunmu idan Allah ya kamu majalisi na gaba saboda Ramadan yana ƙoƙarin tattarewa akwai matsaloli da suke da alaka da zakatul fitr wato zakan fidda kai wadda ake yin sa dai a cikin goman ƙarshe ɗin za mu yi bayani akan hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan bi iznillahi alwahid ahad muna fatan الله الله كتريم أدرسي والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة وبركاته Allah ya sake haɗa mu da alkhairi ku tare mu a darasi na gaba wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ha ha ha ha ha